الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا حدق وتر رمضان shine wata na tara a cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 yayin da ya daidai da tara ga watan shida shekara da goma sha shida. a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan layi na Hausa road a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a wannan gari namu na Kaduna a daidai wannan lokaci da muke gabatar da ci gaba da tafsirin littafin Allah muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu ya azarta mu aiki da abin da muke karantawa jiya mun tsaya a aya ta ainihin wato uku wa in khiftun Allah tuksib akar makalla bismillah qarame mai ta aya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in khiftum alla tuqsitu اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم نعم no. ذلك أدنى ألا تعوموا وآتوا النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا jiya mun fara bayani dangane da wannan ayar wa in khiftun Allah tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wannan ayar da Allah ya ce fankihu ku aure ma taba lakum abinda ya muku dadi masna bibiyu ko uku ko hudu fa in khiftun Allah ta'dilu mun fara bayani akan abin da ya shafi al'adlu jiya ita kanta karman al'adlu a yare na littafin Allah subhanahu wa ta'ala takan zo da ma'anan alfida'u shine fansa Allah ya ce wattaku yawman da tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu ha adalun wala hum yunsarun da haka al'adlu nan gurin shine alfida'u ranar da mutum ko ya ba da fansa ba za a karɓa ba sannan akan yi amfani da kalman al'adlu da ma'anin al'insafi walhaƙu wato insafi yin adalci tare da gaskiya wanda kishiyar haka shi ne zalunci Allah ya faɗa mana da ya zo magana a kan annabi Musa ya ce wa mimman khalaqana ya yahduna bil bilhaƙi, wa bihi adilu sannan ya ce wa min ƙomi Musa ya yahduna bil bilhaƙi, wa bihi adilu to irin wannan adalcin ne Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist wala yajrimannakum shan'an qaumin ala la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa to wannan adalcin shi ake magana a nan. sannan akwai al'adlu da ma'anan at-taswiyatu ko taswiyatul mawaddatu fil qalbi daidaita so a cikin zuciya shi yasa idan ka dauki gundaren wannan ayar da ayar da ke gaba idan baka san bambanci tsakanin wannan da wancan ba za ka ce ta karo domin nan Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in khiftum Allah ta'dilu idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba a waccan ayar kuma Allah ce ma walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i har abada ba za ku yi adalci tsakanin mata guda biyu ba walau harassun koda mutum yayi kwadayi yana so ya kwatanta adalci tsakanin mata guda biyu ba zai iya ba yace wannan ayar abinda take magana cewa fa in khiftun alla ta'dilu fawahida shine adalci shine wajen daidaita haƙƙin wannan in ba za ka iya ba wannan haƙƙin ta ba ta bangaren wajen zama da ciyarwa da kaza da kaza abu na gani na ido in ba za ka iya wannan adalcin ba to ka auri mata daya amma wancan adalcin da waccan aya ta kore ta ce walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i shine ba wani dan adam da ya isa yana da mata guda biyu wai saboda tsabar adalci ya zamanto a zuciyar shi yadda yake san wannan haka yake san wannan irin wannan adalcin Allah ya san ba wani dan adam da zai iya wannan ko da annabi ne kuwa shi yasa Allah ya ce walan tastafiu ba za ku iya ba an ta'dilu me adalci anan shine taswiyatul mawaddati fil qulubi daidaita soyayya a cikin zuciya kace ni saboda tsabar zama adali to a zuciyata ma yadda nake son wancan haka nake son wancan ba dan adam din da zai iya yin wannan dan haka wannan shine abin da aya take ainihin wato nufi sannan ainihin wato akan ce al'adu da ma'anan alqima qimar abu kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu la taqatulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan balighal ka'abati aw kafaratu ta'amun miskin aw adlu dhalika siyama liyadhuqa bala amri sannan akan ce al'adlu a ƙur'ani da ma'anan ashirku jiya mun faɗa Allah maɗaukakin sarki ya ce alhamdulillahi alladhi khalaƙa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hada'iqa zata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha sai ce a ilahum ma Allah sai ce balhum qaumun ya'diluna wayannan kaga ba mutane masu adalci ba a'a mutane ne mushrikai amma Allah ya kira su yake musu adalai sannan akan ce al'adlu da ma'anan at-tauhid Allah ya ce wa daraba Allahu masalan rajulain ahaduhuma abkam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli shin zai daidai shi wannan wanda yake wannan matsayin da wanda yake umarni da al'adlu shine tauhidi wa huwa ala shi yasa malamai da dama suke fassara inna allaha ya'muru bil adli Allah yana umarni da ayi shi ne ƙololuwan adalci babu kaman tauhidi a duniya inna ya amuru bil adli suka fassara shi da at-tauhid wal ihsan wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil munkari suka fassara kishiyar al'adlu da ma'anan at-tauhid shine al-munkar da ma'anan ash ina ba ta an fahimta to wannan yana ciki shi yasa Allah sai rufe ayin yace zalika adna wannan shi yafi cancantan Allah ta'ulu kada ku ainihin wato yi zalunci sukan ce zalika dinnan <clears throat> wannan ismul ishara ne fi mahallin raf'in mubtada adna din shine khabar na ainihin wato zalika an anan <clears throat> gurin wato harfu nasbin ne wa masdarin wastiqbalin almudgama fi la annahiya domin wannan la ulu, hani Allah madaukakin sarki yake me yasa yace ka a aure a afa a biyu uku hudu idan mutum ya ji tsoron ba zai adalci ba ya aure daya to in ka ji tsoron ba za ka yi adalci ba ka aure daya to auren ɗayan zalika adana wannan shi yafi cancantan Allah ulu, kada ku yi zalunci in ji Allah subhanahu wata'ala shi yasa sukan ce akan ce wato ala ya ilo ailan wa ailatan akan ce ala da ma'anan kasurar iyaluhu idan iyalinsa suka yawaita domin akwai malaman da suka fassara dalika adana Allah ta'ulu wannan shi ya fi cancanta kada ku tara iyalai da yawa akwai wanda suka fassara ala da ainihin wato haka sannan akan ce ala da ma'anan iftakara idan mutum ya zama to talaka ne yana da buƙatuwa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala ya rabul masjidal harama ba'da amihim hada sai ce wa in khiftum ailatan idan kuna jin tsoron talauci sannan akan ce kamar yadda Allah ya ce wa annabi wa ka dalan fahada wa ka ailan fa'agna sannan akan ce alafi shi ne idan kana zaliman in ya kasance a balimi ne sannan akan ce ala rabbul usra iyalahu kafahum ma'ishatahum idan ya zamanto mutum ya kula da dawane gidansa shi yasa annabi wajen cewa sai ci wabda bi man ta'ul ka fara da wanda kake daukar dawaine sa kake daukar nauyin sa sannan akan ce ala amrul qaum shine ishtadda wa azuma idan ya zamanto al'amari yayi tsanani sannan akan ce alal yatima kafalahu wa qama bi amri ma'ashihi ya dauki nauyin sa ya tsaya da kula da al'amarin rayuwarsa sannan akan ce alal mizan Shi shine lam yastafi tarfahu idan ya zamanto bangaren kowane ma'aunin bai cika ba sannan akan ce ala fil mizani idan khana idan ya ha'inci sannan akan ce ala da makamantan irin wannan to shi yasa malamai suka yi maganganu karkashin wannan guda uku zalika adna Allah ta'ulu shine Allah ya kusara iyalukum kada iyalinku su yawa shi yasa Allah ya ce auri biyu uku hudu idan ba za ka iya mutu ka tsaya daya dan karka zo ka tare iyali a samuwa a samu matsala zalika adana Allah ta ulu wannan shi yafi cancanta kada ku tara iyalai su zo su yawa ba kada abin da zaka dauki nauyin su a zo a samu matsala wannan ita ce maganar Imam Shafi'i akwai malaman da suka ce zalika adana Allah ta ulu shine Allah ta dillu kada ku bace ku bar ta farkin Allah ta hanyar tara mata mutun ya tozarta su wannan magana ce ta al-Imam Mujahid abdullahi dan abbas sai ce zalika adana allah ta ulu shine allah ta melo. kada ku ainihin wato karkace abul fida ismail ibn Kasir, ya ce wa kasir yace was sahihu qaulul jamhur zalika adana alla ne shine ta juru kada ku yi zalunci yace yuqalu akan ce ala hukumi, idan ƙasa wa zalama wa jara idan ya yi zalunci a cikin hukunci sai a ce masa ala da haka al-imam kasir ya zaɓi cewa zalika adana Allah alla shi shine abin da fi cancanta wannan shi zai sa kada ku zalunci ta hanyar mutum ya tara mata biyu mata uku mata hudu Na ka a gane karin aure yana da kyau a ƙara kamar yadda bayani zai zo amma fa dole fa sai an yi taka ɗanɗan sai an ba hankali idan ba haka ba kuwa to ciko kuma zai biyu gyattewar layi da haka cikakken adali wanda ya cewa in ya auri mata biyu ɗaya za ta tozarta ya tsaya ga ɗaya wannan yana daga ciki a jiya mun faɗi sharaɗi guda uku cewa duk wanda yake da mata ta ɗaya yana so zai ƙaru ta biyu sai ya cika sharaɗi guda hudu uku to akwai na hudu wanda na manta a jiya ban faɗa ba abu na farko shine Allah ya da adadin ta anan arba idan mutum yana da mata zai ƙaru to dama idan matarsa ta hudu ce haramun ne dama ya attempting na neman aure ina ba ta an fahimta in matanka hudu ne dama to haramun nema ka tashi ka je kana neman aure ɗaya kenan sannan na biyu ya zamanto a samu nafaka ciyarwa sannan a samu adalci tsakani sannan ya zamanto yana da iko ta bangaren ƙarfin sha'ara gurin biya ma kowace biyan buƙatarta a matsayinta na ainihin wato mace to yanzu ne za mu faɗi hikimar da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya ce a ƙara aure amma da ya ce a ƙara mun faɗi sharaɗi guda hudu sharaɗi na farko idan matanka guda hudu ne dama kada kai a tintin na ƙara aure sharaɗi na biyu shine hanyar da kake faɗi wajen ciyar da su ya zamanto ta ƙari don nauyi zai ƙaru sannan sharaɗi na uku ya zamanto kana da adalci sannan sharaɗi na hudu ya zamanto kana da ƙarfin sha'awar da ko mata biyu ne ko uku ko hudu idan ka tara su kowace za ka iya biya mata buƙata idan aka samu ɗaya daga cikin wannan sharaɗin ba a cika ba ta akwai matsala a ji a ƙaro aure kuma aka ji aka ƙaro za ka ga rigima za a shiga daga baya Allah ya kiyaye abu na ɗaya malamai suka ce bai taɓa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta abin da ba zai yi ba aikace idan da ƙarin auren nan ba zai wato da Allah ba zai ci a ƙara ba to tun da ko kaga ya ce a yi to abu ne mustahili wanda zai yi shi yasa ya ce a yi dan ba yadda za a yi Allah ya umarci bayi da abin da bai ainihin wato yiwa wannan kenan a ƙarƙashin wannan wanda ya halicci ɗan adam ya fi kowa sanin ɗan adam cikinsa da bayansa kuma ya fi kowa sanin ɗan adam wace doka ya kamace rayu a kanta yanzu da wanda ya jirgin sama da wanda bai san yadda aka yi jirgin ba kawai ganin sa ya an yi fakin ɗinsa a airport da wanda ya jirgin da wanda ganin ta kawai an ajiye a airport wane ne ya kamata ya masa manual ɗin daga yadda za a amfani da shi wanda ya jirgin ba wanda kawai ganin jirgin ya airport ba ya aka yi mata zo bai sani ba kawai ta yi landin ne aka ce ya shiga ta gaba yadda za a iya zo da wata takarda da biyu ya ce to yanzu shi ne ya kamata ya tsatsara ma jirgin nan yadda za ka kosan ko za a yi ɓanna wallahi don wannan karatun za a fi gane shi to Allah subhanahu wata'ala da ya halicci ɗan adam ya fi kowa sanin waye ɗan adam shi yasa yace wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur sai yace ala ya alamu man khalaqa wanda ya halitta ya fi kowa sanin abin da ya halitta kuma wa huwa latiful khabir shine mai tausayi wanda ya kware wajen sanin abu cikinsa da bayansa sannan ya faɗi cewa wa annahu huwa adhaka wa abaka Allah shi yake sa mutum dariya ya saka kuka idan Allah ya ce sai kayi kuka duk duniya in ta tare ba wanda sai hana ka kuka sai kayi sannan wa annahu amata wa ahaya kuma Allah shi yake kashewa kuma shi yake rayawa wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara unsa kowanne negative da positive ba kowa bane ya halitta Allah subhanahu wata'ala ne ya halitta sannan ya faɗa ya ce wani laili idan ya gasha wan hari idza jalla sai rantsi ce wa ma khalaqa zakara wal'unsa unsa rantsuwa da abin da ya halicci namijin da abin da ya halicci macen yadda wanda ya jirgin sama shi ya fi kowa sanin tsarin yadda za a yi a kula da jirgin saman ko to wanda ya dan adam ya fi kowa sanin yadda za a yi ɗan adam ɗin ya rayu lami lafiya shi ya sa ya tambaya ya ce a ya kalu'u kamar ya kalu'u yanzu wanda yake yin halitta zai daidai da wanda baya yin halitta ai ba za su zama ɗaya ba afala zakarun yanzu mutane ba za su yi tunani ba su gane haka to tsabar rigima ce ba wanda ya ba Allah gudunmawa sanda zai halitta dan adam shi kuma dan adam din nan ya kawo wannan littafin a matsayin shine manual din da dan adam zai bi ya zauna lafiya to sai kawai wani wanda bai ma san yadda aka yi dan adam ɗin ya samu kawai ganin yi a duniya sai ya zo ya kirkiro doka sai ya lafta masa ta za a zauna lafiya ai ba za a zauna lafiya ba yanzu ka taɓa ganin mutumin da aka yi masa operation ya taso ran da aka fito da shi daga ɗakin operation likita zai zo zai tsaya kai shi likitan nan koko da arne zai kawo dokoki zai ce a nisanci abinci mai nauyi wanda aka yi masa operation din ba zai ce likitan banza ma ya ce ku kawo mun taushe ku kawo mun taushe da tuwon shinkafa yin ɗiba ka kusan yi kuskure ya watsi da maganar likita aka kawo masa taushe ɗiba za ta taushe shi kuwallai yanzu a lokacin dole yana ji yana gani idan likita ya tsara doka don ya samu damar cin abinci na dindindin nan gaba yana ji yana kallo haka yake haƙura a ce to zai dinga shan ruwan lipton zai dinga kaza zai dinga kaza saboda yana so ya samu cin abinci na dindindin nan gaba haka yake haƙura ya bi dokar da likita ya tsara mai a yanzu ba wanda zai yadda wannan gangancin to ta yaya Allah subhanahu wata'ala zai turo annabawa da saƙo a cewa mutane su haƙura da wasu abubuwa a wannan rayuwar ta duniya don ya ba su damar rayuwa ta dindindin nan gaba mutane su miƙe su ta annabawan su ce annabawan banda kuma a zauna lafiya kai ma kasan san ba zai yi ba wannan watilkal na nadribu halin nasi ne misalai ne muke buga mutane abu na biyu shine at-taslimu li hukmillahi wa rasulihi zahiran wa batinan ana son miƙa wuya ga hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah a boye da bayyane Allah ya faɗa ya ce laqad mu bayyana mubayyinatin mun saukar muku da ayoyi bayyanannu bayyana su yafi bayyana rana ma domin rana takan fito ta faɗi amma hujja da dalilin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah ko rana ta faɗi shi yana nan ba za a ce an neme shi ba an rasa sannan wallahu ya hadi man ya shawo ila siratin mustaqim sai ya ce wa ya ƙuluna akwai wanda za ka ji suna faɗa suna cewa Aman na billahi mun yi imani da Allah wabin rasul kuma mun yi imani da annabi wa ta'ana kuma mu mun yi wa Allah da'a mun yi wa annabi biyayya thumma yatawalla fariqun minhum min da zalika sannan daga ba a samu wani bangare a cikinsu su su juya ma Allah baya su juya wa annabin baya Allah ya ce wa ma ulaika bil to masu irin wannan ɗabi'ar ba masu imani ba ne. ya za ka gane haka Allah ya ce wa idan du'u ila wa rasulihi idan aka kira su aka ce wata matsala ta taso ku zo ga Allah da annabi na kira li yahkuma bainahum dan su hukunci tsakaninku Allah ya ce fariƙun fariqun minhum mu'ridin sai kaga wani bangare sun juya baya sun shafa ma idan su toka sun yi fumfurin sun ci a tafau ba su yadda ba amma wa in yakul lahumul haqqu idan matsala ta taso aka ce Allah na kira annabi na kira kuma suka fahimci su suka da gaskiya akan abin Allah ya ce ya atu ilaihi musqini sai kaga sun zo suna gaugawa yanzu tunda sun fahimci abin yana goyen bayan su shi kuma musulmi ba haka ake so ya zama ba ana so ya zama ya miƙa wuya ga Allah da annabi da abin da ya masa daɗi da abin da bai masa daɗi ba Allah ya ce to tunda kaga haka a fi qulubihim mardu a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya ne amir tabu ko suna kokonto ne am khafu na am ya hifa Allah alaihi wa rasul suna tsammanin cewa Allah da annabi za su zalunce su ne sai ce bal ula'ika humu zalimun masu irin wannan dabi'ar azzalime ne sai ya ce inna ma kawai fa kana qaulul mu'minin ya kasance maganar masu imani idza du'u ila Allah wa rasulihi idan Allah da annabi suka yi kira akan wani abu li yahkuma bainahum nan su yi kunci tsakanin su an ya ƙulu sami'ina wa ata'ana shi ne su ce mun ji kuma mun bi Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun da aka yi yace yi yuti Allah wa rasula wa yakhsha Allah wa taƙi fa ula'ika humul faiz da aka yi faɗa a suratul ya ce wa ma kani li bai taɓa yi wa ga namiji mai ansa sunan imani wala mu'minatin ko mace idan qadallahu wa rasuluhu idan Allah da annabi suka hukunta amran sai kawo shi na kira bai yiwa idan Allah ya ce ga yadda za annabi ya ce ga yadda za wani ya ce shi yana da zaɓin yi ko bari akan abin da Allah ya ce ko annabi ya ce duk in ka ga mutum ya fara zaɓi akan abin da Allah ya ce ko annabi ya ce to shi kenan matsala ta riga ta faru matsala ta shigo to a wannan gabar su ɗan uwa mata dole su yi haƙuri su yadda cewa maganan ƙarin auren nan hukunci ne na Allah da kuma hukunci nawa na manzan Allah yin jayayya da wannan hukuncin jayayya ne da hukuncin wa hukuncin Allah subhanahu wata'ala kuma abu ne da zai jawa mutum matsala shi yasa da yawa yawansu suna karatu sai suna cikin karatu wata rana sai karatun ya zo kansa Allah ya jarrabe su su gani ko za su yi aiki da shi ko ba za su yi ba tun a islamiyya da ibtida'iyya da sanawiyya duk sun karanta fankihu ma daba ku minan nisa'i masana wa sulasa wa ruba to an aure ki ce ta ɗaya kina nan sai ki da an tafi masana dan a gani zaki aiki da abin da kika karanta ko ba zaki ba ba jarrabawa bane jarrabawa ne ita ma masana din tana nan sai ta da an tafi wa sulasa za a tsallaka za <laughs> ba haka bane dan Allah ya jarrabe su ya ga za su yi aiki da shi ko ba za su yi ba to a nan gurin faɗakarwa guda biyu zan yi maza su ji tsoron Allah akan matansu domin akwai wani abu da muka yi dirasarsa a yanzu mun gano cewa mafi yawancin 'yan mata da suke waje kafin a auro su idan suka zo suka samu matarka ta gida ba suna zuwa bane su samu ta gidan dan a zauna lafiya a mutunta juna a samu ci gaba suna zuwa ne da niyyar sun samu ta gida sai sun fitar da ita kuma kuma zan laifinku ne wani kin yana neman yarinya a waje bai auro ta ba yake zuwa yake kaiwa matish yarinyar laifin matish yace tayi kaza tayi kaza ta mai kaza ta mai kaza to wannan kofa ce ka bude makanka in ta zo gidan ba zai zauna maka lafiya ba dan haka abinda nake faɗa a wannan gabar duk dan halar dan mutunci wanda matarsa ta yi masa halacci to ya kamata yi ma matarsa halacci irin wanda annabi ya mana na Khadija nana Khadija har bayan ta koma zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne sananne sai sa a yanka rago ya aika makawar Khadija waccan waccan a aika mata yace ai ba za mu manta da wancan ba kawar Khadija ce in an yi magana ya ce ai khadija innaha kanat wa kanat wa kanat ta yi mana kaza ta yi mana kaza ta yi mana kaza da ya ji mace ta yi sallama ta shigo cikin gidan ya tashi ya girmama ta shi zai share inda za ta zauna yi shimfiɗa in an yi magana ya ce ai wannan kawar khadija ce khadija ba za mu manta da ita ba wannan fa ba ta dare fa yake mata wannan abin ya kuma kake tsammani idan tana dare dan haka ƙara aure yana da kyau amma duk namijin da zai ƙara aure irin wannan kofar ta fitina kafin ai auren wallahi dole maza idan suna so su zauna lafiya su ji tsoron Allah su guji wannan da haka da zaran kai sakaci wata ta shigo ta zo ta samu matarka a gida kuna zauna lafiya ka zama soku, to shikenan an riga an bude hanyar da gidan ba za a zauna lafiya ba kuma idan aka fara haihuwa izuriya ta zo ta tare an tarwatsa kan gidan shikenan sannan abu na biyu ta bangaren su kuma matan idan an tashi za a yi aure wani lokaci haƙƙin da ba nasu ba ma akan ba su don a zauna lafiya amma ba a zaman lafiya don akwai mata mara mutunci fiye da yadda ba ka zato akwai matar da mijinta yana da bindiga a ɗaki sai da ya ɗauke bindiga saboda yana jin tsoron kar wata rana ta zo ta da daddare ba ta bacci haka za ta tashi a falo daga farko ta kai ƙarshe tana tafiya tana kuci har gari ya waye kayan shi in ya zo ya ajiye ta ga. akwai sanda ya yi sababbin ɗinki da yawa ba wallahi ta zo ta sa rizozi duk ta ɗarga wata za ka ga a yi mata kaza a yi mata kaza a yi mata kaza don dai kawai mijin zai ƙara aure yana buƙatar a zauna lafiya amma kuma ba a zauna lafiya haƙƙin ma da ba nasu ba sai a ɗauka a ba su don a zauna lafiya amma ba za a zauna lafiya ba to da haka su matan su nisanci wannan ɗabi'a wata ma dan rashin mutunci da ta ji kana neman aure inda kake zancen za ta bi daga can za a ɗibo rigima ta je ta samu budurwa ana zaune ta ɗauki kwalba ta buga mata haka a ɗibo rigima tun daga can haka ake wata alwashi za ta ce ta ce ta rantse da Allah sai ta yi kaza sai ta yi kaza to kuma wannan rashin mutuncin ana samun shi daga ɓangaren wa ɓangaren su ma matan da haka ba yadda za a yi a zauna lafiya sai idan an bi dokar Allah sannan ake zama lafiya da haka madan su kiyaye su ma matan su ji tsoron Allah su kiyaye sai a samu ainihin wato zaman lafiya ga harka ta shiga bokaye wannan dama ba a magana da haka akwai abin da su matan ba sa tashi gyarawa tukunna sai idan an fuskanci matsala sannan suke ainihin wato gyarawa wannan shine fadakarwa da tambihi da zamu akan bangaren matan da kuma bangaren wa bangaren madan abu na uku yayin da addinin musulunci ya haramta zina kuma ya tsananta gurin haramta zina hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'udu yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa na nace masa ayyu zambin akbar wani zunubi ne fi kowane zunubi girma qala sai yace anta da ulillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya bayan shi ya halice ka qultu sai nace thumma ayyu sannan sai me sai yace an taqtula waladaka khifatan an yata'ama ma'aka ka kashe ɗanka saboda kana jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai ƙultu na ce sun ma'ayu sai nan sai me sai annabi ya ce an tu zaniya halilata jarika mutum ya yi zina da matar makocin shi ko 'yar makocin shi babu wani zunubi bayan shirka da Allah da nabi wanda ya kai wannan na uku ya ce da na faɗi wannan sai mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an na allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama duk wanda ya mutu yana aikata wannan zunubi to sai ya haɗu da azaba ta wulaƙanci saboda munin ta nema Allah ce mane wala ta taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kusa da ita ma kada ayi to yayin da musulunci ya haramta zina kuma ya ɗauki mataki ƙwaƙƙwara akan ta sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo badali musanya a maimakon zina sai aka ce ai aure wannan ita ce hikima ta farko abu na biyu yin mata da yawa ba abu bane da yake sabo cikin addinin musulunci wato al'ummomin da suka gabace mu an samu su ma suna yin mata da yawa wanda ko a nan ƙasar za ka samu a wani yin musulunta sai ka ga matansa sha takwas ana samu ko ba a samu ana samu to ba gara ma musulmin ba da yake auren hudu a yanzu nan wani garin da aka je ka gauna ya zo ya musulunta a cikin maka matansa sha takwas ya shiga musulunci da haka yin mata da yawa abu ne wanda yake sananne cikin al'ummomin da suka gabata Imamul bukhari da muslim hadisi ya tabbata daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda Ya yace qala sulaiman bin daud alaihi salam sulaiman dan daud ya faɗa yace la atufanna laylata ala 70 mar'atan yace yau da daddare yana da mata daidai har guda 70 yace wallahi da daddaren nan kowacce sai na zagaya na sadu da ita a wata ruwayan 90 mar'atan yana da mata 90 wa fi ruwayatin mi'at mar'a yana da mata nawa 100 yace talidu kullu mar'atin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillahi kowace mace ina so ta haifan min da ɗan da zai zo ya yaki dan ɗaga addinin Allah faƙila lahu fi riwayatin a wata ruwayan ƙala lahu maliku sai mala'ika ya ce masa qul insha Allah Allahu ka ce falam ya kul bai faɗi wannan kalma ta insha Allah Allahu wa faƙafa bihinna falam talid minhun illa mar'atun wahidatun nisf ba wacce ta haihu sai ɗaya daga su sai ta haifi rabin mutum wannan rabin mutum ɗin da ta haifa shine Allah ya ce wa laqad fatanna sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma ana da haka duk wani tafsiri da kake ji ana ta yi akan wannan ayan duk ƙarya ne tatsuniya ce kawai annabi ya riga ya gama bayanin tafsiri akan wannan ayar yayi bayani da wannan hadisin shine wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma ana abu na gaba wanda shine na biyar akan samu mutum ya auro mace watakila matarsa ta barko a samu ba ta haihuwa ta kuna zawjatul ula amika la talidu ba ta haihuwa a wannan lokacin sai ya zamanto shi mijin an haramta masa ni'ima ta samun ainihin wato da yanzu idan ka auro mace ita ce matarka ta farko sai ya tabbata ba ta haihuwa kuma bincike tabbatar cewa matsalar daga gurinta ne don Allah da a sake ta da a ƙaro wata su zama sufi wacce za ta haihu wanne fi eh ga a ƙaro ya fi da a ce a yi mai a sake ta tunda ana zaman mutunci ana zaman lafiya domin wannan rashin haihuwa jarrabawa ne domin a babin haihuwa Allah ya kasa duniya gida hudu ne Ya ce, lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha habu liman yasha'u inasa wani idan Allah ya ga dama ya bashi 'ya'ya mata zalla wa ya habu liman yasha'u dhukur wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla aw yuzawwijuhum dhukuranan wani idan Allah ya ga dama ya bashi maza ya bashi mata wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda Allah ya ga dama ya sa shi bakararre ba zai taba haihuwa ba dan haka kowanne mai hankali zai yadda idan ka auro mace yayin da Allah ya jarrabe ta ba ta haihuwa da ka rabu da ita ga zafin ba haihuwa ga zafin rabuwa ai a rage mata zafin hmm. ya zama ana tare sai ka ƙaro mai sai ka ƙaro wata matan wannan yana daga cikin hikimar shari'ar musulunci da ya sa yi da cewa a ƙara aure abu na gaba wanda shine na shida akan samu daga cikin mata idan kana da mata ɗaya ka samu ta yi watakila yanzu tana al'ada haka ne ta yi watakila ta haihu tana jinin nifasi haka ne ta yi watakila ba ta da lafiya don akan samu wannan idan kana da mace biyu ko sama da biyu yayin da wannan take jinin al'ada idan kana da bukata ya zaka yi sai ka bar wannan sai ka koma ina sai ka koma nan bisa ga ka'ida ta nisa'ukum harsul lakum fa atu harsakum annashi ito tunda ai sai da maganan al'ada ya zo cewa yasalunaka anil mahidi qul huwa adan fa atidilun nisa'a fil mahidi idan mata suna al'ada dole za a nisance su ba za a sadu da su ba dan Allah ya ce wa atafa atajilun nisa a fil mahidi hatta ya tahurna wala taqrabuhunna kada ayimi kada ainihin wato a kusance su ko idan haka lokacin da ya zamanto tana jinin wannan al'adan ba zai taba yiwa ka sadu da ita ba wata ce kwana bakwai tana yi wata uku wata hudu wani kuma yana da karfin sha'awar da ba zai iya kwana bakwai bai sadu da mace ba idan ya zamanto matarsa ita kadai ce yanzu a maimakon ya ƙaro aure yanzu mai zai faru za a saki layi ne sakin layi za a yi ko kuwa akan samu wannan ko idan ta haihu wacce idan ta haihu za ta iya kwana 60 tana jinin haihuwa to kowane namiji ne idan yana da mace zai iya maka kwana 60 bai sadu da mata ba kagar daga nan fa idan ba wata matar yake da shi ba shi ma za a saki wa za a saki layi sannan a iya samu mace wani lokaci ba jinin al'ada ba ne ba biki ba ne matsala ce ta rashin lafiya kuma wata ta iya ɗaukan dogon lokaci ba ta da ba ta da lafiya da haka in ba ka da wata matar ita kaɗai ce to daga nan sai ka ga an samu ainihin wato matsala to a wannan lokacin matuƙar mutum yana jin tsoron afkawa alfasha matarsa ɗaya yana fuskantar irin waɗannan matsalolin to dole ya ƙaro aure don ya kubuta daga fadawa waccan ainihin wato alfasha ɗin sannan abu na bakwai sababi na ainihin wato da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya ce a ƙaro aure daga yawan ƙara aure ne idan mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu akan samu ainihin wato yawa na famili duk wanda ya taso a gurin baban shi su hudu ne ko su uku ne famalin gidan wajen yawa ba za ka hada su da wanda yake a gurin baban matar ita kaɗe ba ce a baya da haka za ka ga ana yi kowane layi idan suna da yawa alfahari suke da yawansu Ke yasa duk gidan da aka ce gidan yawa ne in ka je ka taro fada da yan gidan ka taro bala'i ba haka ba ne annabi shu'aibu da yazo yana wa mutanen sa wa'adi mutanen cewa suka kalu ya shu'aibu ma nafaqahu kaseeran mimma taqul mu fa ma nafaqahu kaseeran mimma taqul ba ba ma fahimtar ma abin da kake faɗa fa ka zo kana ta wa'adi ka ce Allah ne aiko ka to gashi kana ta bayani mimma abin da ma kake faɗa ba ganewa muke ba wa inna lanaraka fina da'ifa muna ganin kai kana da rauni a cikin mu walaula rahatuka ba dan danginka ba da jama'ar da kake da su larajamnaka wa ma anta alaina bi aziz da mun yi maganin ka yanzu me ya ba annabi shu'aibu kariya lokacin da yazo zai da'awa dangin shi ashe wannan ya nuna cewa dangi yana da amfani wannan yana daga ciki amma annabi lutu yayin da ya rasa dangin da za su bashi kariya ai Allah madaukakin sai kirki cewa walamma ja'at rusuluna lutan si abi yayin da mu suka tafi wajen annabi lutu aka bakanta masa rai saboda zuwansu wa za ƙabihim zar'a annabi luɗi ya shiga cikin ƙunci, wa qala hada yawmun asib yace wuni ne wanda yake cike da wahala yau saboda a lokacin aji cewa kayi baƙi maza sun zo gurin ka ba karamin tashin hankali bane yana zaune a cikin gida kawai sai waja'a qaw wada'ahu qawmuhu yuhraquna ilayhi sai ga mutanen shi sun zo ana gaugawa an ji labarin an yi bakin wasu samari kyawawa Allah ya ce wa min qablu kanu ya'maluna sayya kafin wannan lokacin suna aikata mummunan aiki namiji ya danne namiji da suka zo qala sai ya ce musu wato ya qala ko qala ya ce musu ya qaumi haula ibanati hunna ataharu lakum ga ayya mata nan ku je ku aura mana ba sun sufi tsarki ba yace fattaqullah ku du tsoron Allah wala tukhuzuni fi dafi kada wanda ya kunyata ni akan waɗannan baƙin. alaysa minkum rajulun rashid yanzu cikin ku ba wani mutum shiriri wanda ya san ya kamata wanda ya san girman Allah yana gama bayani suka ce ai laqad alimta ma lana fi bana cika min haqqi ka san mu ba mu da bukatun 'yaya mata wa innaka la ta'lamu ma nuri ka san abin da muke nufi a mu dama ba yaya mata bane matsalar a wannan lokacin annabi lutu ya law anna li bikum quwwatan da a ce ina da karfi aw awi ila rukunin shadid ko ina da wata jama'a wani dangi ko wasu ‘yan uwa ko wata jama'a da zan iya haɗo kai da su in yaƙe ku wallahi da nayi. shi yasa ai mun san cewa akwai mutane da dama a cikin kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wa tabbanu hashim da suka ba annabi kariya ba don sun yadda da addinin da ya zo da shi ba sai dan ɗan dangi ne ba su yadda a taɓa shi ba suka ba da awar kariya to wannan yana daga ciki shi yasa idan kai rashin sa'a ka je ka biji wani tsoho yana da 'ya'ya 38 a layi da jikoki 50 to sai dai ka yi hijira ka baggara domin kai ma ka san ka bugo kanka bala'i haka ne ko ba haka bane to wannan yana daga ciki sannan abu na gaba wannan shine na takwas ana iya samun ya zamanto namiji kaga ya ja shekaru da yawa amma yana iya haihuwa don akan iya samu kaga mutum ya kai shekara tamanin amma idan ya auri mace zai iya haihuwa amma zai wahala ka ga mace ta kai shekara hamsin ta ci gaba da haihuwa amma namiji sai kai shekara tamanin kuma ya ci gaba da ainihin wato haihuwa don haka a wannan lokacin yayin da ya zamanto dole a danga ƙara aure don mace tana gama haihuwa da wuri amma namiji bai gama haihuwa da wuri sannan abu na gaba Allah subhanahu wata'ala ya ba ainihin wato mazaje da dama ƙarfi wajen saduwa sama da ainihin wato na mace ɗaya inda akwai wani mutum da na gani a misira kwanan nan an ce Allah ya ba shi ƙarfin sama da mutum talatin shi kaɗai kai ma gan shi ko sama da mutum ƙarfin mutum talatin shi kaɗai to kaga wannan kace ya auri mace ɗaya ai kashe ta zai yi mata hudun ma ga matan shi na gane su hudun an zo an yi fira da shi a dare ɗaya kowace yakan iya binta ya sadu da ita ta irin wannan kace mata ɗaya zai aura an samu matsala yi ina ba ta fahimta akan samu irin wannan namiji ne shi shi kaɗai allah ya ba shi ƙarfin mutum talatin amma an yi sa'a ba mugu ba ne ba mutuci ba ne a tarihin rayuwarsa an tabbatar da cewa bai taɓa amfani da ƙarfinsa ba in abin da zai taimaki addini ko al'umma ba mutumin kirki ne ni na gan shi ana hira da shi ina ba ta an fahimta to wannan yana daga ciki da haka yayin da ya zamanto Allah ya kan ba maza ƙarfi na jima'i wajen saduwa sama da mata da haka za ka samu mafi yawanci idan namiji lafiya lau yake yana da ƙarfin saduwa da mace sama da ɗaya sai ka ba da dama aka ce za a iya ainihin wato ƙara aure sannan abu na gaba wanda shine na goma wato adadin ainihin wato mata kullun karuwa yake a cikin society saboda dalilai na yaƙi ko wani yaƙi yanzu idan hatsari aka ce mota ta yi akan hanya to Allah ya da in ka bibiya sai kaga wanda suka mutu a motar za ka ga mafi yawanci maza ne yanzu rigingimin nan da aka yi a Najeriya nan wadidin su mai duguri da yobe da ina ne billahi alaikum suwa suka fi yawa wajen mutuwa maza ne yanzu da za ka ji adadin zaura wanda aka mutu aka bari wani zai mutu yana da mata hudu yanzu bom din da aka tasa a masallacin juma'a a kano da allah da aka tashi bom din nan mutuwa aka kashe an kashe mutum sama da mutum 500 to ka lissafa mutum sama da 500 kowanne ko mata ɗaiɗe nawa yake da shi mata nawa aka bari da aka ga adadin yana da yawa to ballantana kuma gashi yanzu ko haihuwa za a yi za ka ga idan za a haifa a shekara adadin mata da ake haihuwa ya fi adadin maza da ake haifa da haka sai shari'ar musulunci ta ba da dama maza su auri mata biyu ko uku ko hudu don wannan adadin na mata da yake karuwa a dinga rage shi don in ba haka ba dole ana ji ana kallo sai dai su faɗa hanyar fasikanci wanda yana daga cikin abin da kuma musulunci yake yaƙa bai da shi ma akwai ainihin wato zina shi yasa ya tabbata a cikin littafin Imam al-Bukhari ya bude babu ya qillur rijal wa yakthurun nisa babun da ke magana maza za su kadan mata za su yawa Abu Musa al-Ash'ari yace annabi ya ce wa tarar rajul al-wahida yatba'uhu 40 mar'atan yaluz yaluz bihi yace za a kai lokacin da zaka ga namiji shi kadai mata arba'in kowace ta laɓe da shi tana neman taimakon shi sai ma kana wannan harkar marayun za ka san wannan mu da muke wannan harka na kwamitin marayu za ka san wannan za ka gane in ma matsala aka shiga wanda suka fi saurin shiga matsala su ne mata yake cewa min ƙillatar rijali wa kasaratin nisa'i saboda za a samu maza za su dinga yin karanci mata za su yi mai mata za su yawa shi yasa hadisi daga katada daga Anas ɗan Maliku yake cewa la uhaddithannakum hadisan sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zan ba ku labarin hadisin da naji daga annabi yake cewa la uhaddithukum bihi ahadun gai banda ni ba wani wanda zai baku wannan labarin yace sami'tuhu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji annabi yana cewa inna min asharati sa'a yana daga cikin alama na wannan duniyar da mutane ke zaune ciki Allah ya kusan ruguje ta kowa ya tashi yace an yurfa al-ilmu za a dauke ilimi wa yaksuru al-jahalu jahilci zai yawaita wa yaksuru zina zina za ta yawaita wa yashrabu al-khamr za a dinga shan giya kayan mai wa yaqillu rijalu annabi ya ce maza za su yi kadan sannan wa yaksuru an-nisa'u mata za su yi yawa hatta ya kuna li 50 mar'atul qayyimul wahid har sai an kai matakin da za ka ga namiji shi kaɗai yana ɗaukar ɗawainiyar mata hamsin, wannan in ta taho da matsalar ta gurin shi ta zo wannan in ta taso wajen shi ta zo wannan in ta taso wajen shi ta zo wannan in ta taso wajen shi ta zo wannan yana daga ciki sannan abu na goma sha ɗaya akan samu ad yakunu fi ta'addud siyanatun li zawjati shahidin min shuhada'il islam wani ta'ewa dan uwa ne tare da shi ake da'awa tare da shi ake harkokin addini matarsa ta mutu da Allah cikin wai inda ake tare da su da ya auri matar ya taimake ta ya rufa mata asiri a rike ƴaƴan da ya bari ka su da da yi watsi da ita a kyale su wanne ai ba za ma a haɗa ba shi sa annabi yi wannan a aikace mace wacce mijinta ya mutu ɗan uwa ne ana tare da shi ana harkar da'awa ko ya mutu a gurin jihadi to akan aure ta don kulawa da ita da kuma marayun da ɗan uwan musulmi ya mutu ya bari ya tabbata a cikin sahihu muslim babu ma yuqalu inda musiba a nan ya kawo hadisin hadisi daga ainihin wato ummu salma take cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min muslimin babu wani musulmi ho musibatun wanda wani bala'i zai afka mai fa yaqulu ma amara Allah ya faɗa abinda Allah ya umarni ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce Allahumma ajirni fi musibati Allah ka bani lada akan wannan musibar da ta shafe ni wa akhlif li khairan minha Allah ka masanya min mafi alherin da ya same ni akan wannan musibar illa akhlafa Allahu lahu khairan minha fa ce sai Allah ya musanya masa abin abinda yafi zama alheri sama da wannan qalat take cewa falamma mata Abu Salma lokacin da abu salma ya mutu qultu sai nace ayyul na khairun min abi salma yanzu dai ga kalmar nan na faɗa kuma annabi ya ce duk wanda ya faɗa Allah sai ya musanya masa da abin da ya rasa alheri ita kuma ta zauna da mijinta lami lafiya lau ta san mutumin kirki shi yasa ta ce yanzu a cikin raguwar musulmi wani mutum ne ya fi abu salma alheri don haka ta ce awwalu baitin hadara ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ne fa gida family sun gurgun suka fara yin hijira suka tafi gurin mandan Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina thumma inni qultuha yace ni kuma bayan na faɗi wannan kalma inji ummu salma fa akhalafa Allahu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashe abinda annabi ya faɗa tabbas ne sai Allah ya musanya min da wanda ya fi Abu Salma dan yanzu annabi ne yake son ta zai aure ta qalat tace arsala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatib ibn abi annabi ya aiko hatib ibn abi balta'ati yakhtubuni lahu yace ka je ka faɗa mata ka ce ina santa fa qultu sai na ce da yazo hatib ibn abi sai tace inna li bintan wa ana guyur tace ina da 'ya'ya marayu kuma ina da kishi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata 'ya'yanta za mu rike sannan kishin zan roƙi Allah ya yi miki yanzu me yasa annabi ya aure ta dan ya taimake ta kuma ya rufa ma 'ya'yanwa? asiri wannan kuma ɗalibin shi ne aka kashe mijin a gurin wa a gurin jihadi hafsa ir da umar da ya aura ita ma mijin kashe shi aka yi a gurin yaki annabi ya aure ta to wannan yana daga ciki amma mu za ka muke muna kallo mutum ana tare da shi matar shi mijin zai mutu amma a gaban mu matar za ta wulaƙanta. Sau da mafi yawanci za ka ga auren da ake ba don bautar Allah ba ne aure ne kai dan ɗeba sha'awa Allah wannan yana daga cikin dalilan da wanda suke faɗar mummunan kalma akan annabi cewa wai ya hana al'ummar shi auren mata sama da hudu shi kuma ya auri mata hudu wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Iyazan billahi wai mayan mata ne haka suke amfani da wannan kalmar wanda ake ce musu shirkuna, malamai suke mayan musu da martani ce ai ya tabbata ko annabi yadda kuke faɗa ba haka yake ba domin duk matan da annabi ya aura har ya bar duniya na na Aisha kaɗai ya aura budurwa duka zaurawa ya aure su kenan auren taimako yayi da da gaske annabi mayan mata ne da ba zai auri wata budurwa ba ba zai auri wata bazawara ba sai me sai budurwa amma ga baki ɗaya a matan da ya aura ɗaya kawai ya taba aura budurwa dukkan su zaura ya aure su wannan yake nuna cewa aure ne na ce mako yake yi ba aure bane na huta ainihin wato sha'awar shi sallallahu alaihi wasallama da haka wannan yana ci a wannan munasabar zan yi wata magana shari'ar da aka yi a Kano ta wannan matsiyacin Abdul Inyas mun ji a daidai wannan Ramadan din shekarar da wuce ta wuce da irin batancin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana da ko Abu Jahal da Abu la'ab bai faɗi irin ta ba ce inda annabi Muhammad zai taso daga kabarin shi daga Madina in ya zo nan kan in ya sai su taka shi wannan an yi a gurin Maulidi yi kowa ya san an yi wannan Ya ce inda annabin zai zo nan to amma yanzu mun samu labari cewa kotu ta sake shi an sake shi kwanan nan ma wata arniya a kano ta sake fitowa ta zagi annabu. saboda annabin haka ya arha so kuma mutane musulmi mafi yawanci wani ma yanzu ba da nake magana nan ba mai ma an zagi annabin ba to wallahi tallaya zan faɗi wata magana daga yanzu duk wani shege da ya ƙara miƙewa ya faɗawa manzan Allah irin wannan maganar aka kai shi kotu kotu ta sake ta ta sake shi ni Musa Yusuf Asadu Sunna ko ɗan wace mata ce na rantsi da Allah na zartar da hukuncin kisa akan shi a kashe shi kuma wallahi rigimar zan ɗauke ta tun daga nan har gaban Allah amma wallahi ba yadda za a yi muzara ido ana faɗa manzan Allah irin waɗannan baƙaƙen maganganu. mun jima wani gwamna daga cikin gwamnoni zan faɗi sunansa idan lokaci ya zo bayan wannan waƙi da ta faru ta kano wannan arniyar ita ma ta taɓa annabi yanzu ya tashi ya ji ya musu ta'aziyya a kudancin najeriya bayan ya ji ya musu ta'aziyya wai ba a kyauta ba an ɗauki doka a hannu don ba iyayenku ake zagi ba shi yasa kuke cewa ba a kyauta ba akwai wani mai mulki da za a mai gar da gar a mai irin wannan bai ɗauki mataki ba yana da dama saboda annabi ya zama arha kowane dan iska kawai sai fito ya taka annabi irin wannan takawar ni wallahi na faɗa duk shegen da ya kara fitowa ya faɗi irin wannan akan annabi duk wanda ya samu dama ya kashe shi ni zan ɗauki rigima tun daga nan har gaban Allah wallahi idan gwamnati ba ta so a dinga ɗaukar doka to idan abu ya faru ita ta ɗauki dokar amma ba yadda za a iya zamanto irin wannan matsalar na faruwa gwamnati ta zira ido ba ta abin da ya kamata ba kuma ta ce wa mutane wai kasa ɗauki doka idan su ba su san darajar annabin nan ba da ƙimarsu mu mun san darajarsa da ƙimarsa amma wallahi ba wani wanda za mu zira ma ido wai ya ci gaba da wa annabi irin wannan duk shegen da ya ɗibo ƙurarsa ya rasa wanda kan wanda zai zuba ta haka annabi ya arha kowa kawai zai taɓa mutuncin annabi da haka wannan ita ce magana da zan faɗa kuma in dai gwamnati idan wannan matsalar ya faru ba za ta kamo wanda ya yi ba ta hukunta shi domin kuma duk wanda ya mummun ba da doka duk wanda ya zagi annabi ya tabbata an kai shi kotu gwamnati ta sake shi to in ka gan shi yana hanya ka kashe shi muni gima za mu ɗauke ta daga nan har lahira wallahi yanzu ba ga kwanan nan ba ba ga in neja delta nan suna tafasa fayaf din mai ma ba cewa ake a basa hakuri ba ba doka suka ɗauka hannu ma amma mai ake cewa a ba su haƙuri a lallashe su ai wannan abu ne wanda bai kamata ba sai mutum kawai kuma ya tashi ya zo ya taba annabi shi kenan kawai sai kuma kowa ya koma ya zauna ya zaman shi ba wani abu da zai faru a ina wannan wala ba za mu yadda da wannan makon ba za mu yadda mu zira mu wannan abin ido ya ci gaba da tafiya ba haka wannan ita ce gaskiyar magana saboda haka ni na yi fatawa in dai kan wannan ne rigimar tun daga nan har lahira zan ɗauke ta kuma wallahi ba na tsoron abin da zai biyo ba akan wannan da haka duk wanda ya ƙara fitowa ya faɗi irin wannan mummunan maganar akan annabi to ni na yi fatawa kuma ina ƙara maimaita duk wanda ya samu dama ya kaso shi rigimar zan ɗauke ta har gaban Allah wallahi wannan shi ne Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ya tsare mu wannan yana daga ciki da haka abu na gaba wanda na ga lokaci yana hararar mu da Allah maɗaukakin sarki ya sa hikimar da ya sa ya ce a ƙara aure shine a cikin ƙara aure idan mutum yana da mata ta ɗaya idan ya ƙaro aure to ta biyun wani lokaci ta kan samu hutu akan abubuwa da yawa akwai ɗawainiya da faɗi ka tashi da za ka ga inda ita kaɗai ce komai sai ta yi amma idan aka auro wata za ta samu hutu sannan yayin da ya zama so biyu ne ko sama da biyu za ka ga akwai competition don haka ka je ka bincika ka gani mafi yawancin mata ban ce duka ba akwai abin da ba sa tashi sai sun tabbatar wata za ta sannan suke tashi idan da ba ta tsafta zo za ta tashi ta fara tsafta za a ce to sai fa sai fakin tashi tsefa kwakwa in ba ta tashi tsaye ba akwai matsala ba ka misali yanzu ko mutum ne yake da abin siyarwa a gari shi kaɗai ne duk garin to za ka gaina mutane wulaƙancin da ya gana amma in ba shi kaɗai ma ne akwai da yawa akwai competition ko babu akwai to cikin auren mace sama da ɗaya ana samun wannan competition ɗin da haka wanda duk yake matarsa ɗaya ba zai gane wannan karatun ba mu ne muka san wannan karatun sannan abu na gaba wannan shine na sha uku akan samu mace wani lokaci ya zamanto tana da mummunar ɗabi'a wataƙila wata ma 'yar uwaka ce an yi auren zumunci wataƙila ma wata an tara 'ya'ya to yanzu a maimakon a ce namiji ya sake ta zumunci ya lalace a maimakon a ce namiji ya sake ta ƴaƴan da ta haifa ta tozarta kana zaune tare da mace ƴar uwarka ce ta jini wato akwai zumunci ka auro ta ga 'ya'ya sun haifa dan Allah da ka sake ta zumunci ya lalace kuma ka sake ta ƴaƴa su tozarta da ka karo aure wanne ne yafi maslaha a karo auren shi yafi da a sake ta to wannan yana daga cikin hikimomin da ya sa shari'ar musulunci ta yadda cewa lalle a ƙara auren mata sama da ɗaya sama da biyu sama da nawa sama da uku da haka turawa ne shi bature zai yi matarsa ɗaya a cikin gida amma ba matansa a waje sun fi guda talatin kai kuma lokacin da aka hana ka zina sai aka buɗe maka ƙofa za ka iya auren mata biyu uku ko huɗu. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya kuma tsare mana imanin mu naka haka ƴan uwa za su yi mana haƙuri abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Eh, kowane shege kawai in ya tashi kawai sai ya mutu ya faɗa nan magana da ya gada eh? ma